Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai tashar alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boa hausa hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin daga nan birnin Washington DC tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daga bisani kuma Ibrahim Ka'al Garba bai kama da shirin jawabai daga dattawa. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu ji tasirin azumi akan matasa. Amma kafin mu kai ga shirye-shirye namu sai mun fara da shan labaran duniya. Koriya ta kudu ta bayyana yau Asabar cewa tana sa ido sosai akan kai komo da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya janye daga nan ya sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa ta tarihi ranar 12 ga watan Yuni a Singapore da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Shugaba Trump ya ce, Muna magana da su yanzu, suna matuƙar so a tattauna, muna so a tattauna, za mu ga abin da zai faru. Kakakin fada shugaban ƙasa ta Suwel Kim yong kyon ya faɗa a wata sanarwa cewa muna gani an yi sa'a da ba a yi watsi da wannan batun tattaunawa tsakanin koriya ta arewa da amurka ba kuma ana sake karfafa batun ranar alhamis shugaba trump ya soke tattaunawa da ake shirin gudanarwa da kim sabili da barazana da pyongyang ta yi na janyewa daga tattaunawar bisa lafazin waɗansu jami'an amurka jami'in jakadancin koriya ta arewa kim kegon ya ce suka da koriya ta arewa ta yi kwanan nan martani ne kan lafazin amurka ya ce cece kucen da ake yanzu haka yana nuni ga cewa akwai buƙatar gaggawa ta ci gaba da wannan tattaunawa. A halin da ake ciki kuma shugaban ƙasar Koriya ta kudu Mu Jong-in ya gana da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un yau Asabar domin tattaunawa kan yiwuwar taron kolin da ake kyautata zaton gudanarwa da shugaban Amurka Donald Trump bisa ga cewar Koriya ta kudu ganawar shugabannin ta biyu a cikin watanni. Mun da Kim ba su daɗe da ganawa ba a kan iyakar da ake girka da karu inda aka yi musayar miyau da zai buɗe ƙofar tattaunawa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka bisa ga cewar ofishin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu. Mun zai bayyana sakamakon tattaunawa da suka yi ta tsawon sa'o'i biyu da Kim gobe Lahadi da safe bisa ga cewar wani mukarrabin shugaban ƙasar. Gwamnatin shugaba Trump ta shaida wa 'yan majalisa cewa ta cimma yarjejeniya da za ta ba kamfanin sadarwa na ƙasar China ZTE damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci wanda zai yiwu ya share fage ga Amurka ta samu ci gaba da tattaunawar da ake shirin gudanarwa watan gobe ta cinikayya da ƙasar China. Ƙarƙashin yarjejeniyar kamfanin ZTE zai ɗauki jama'an Amurka da za su sa ido wajen ganin kamfanin na kiyaye doka. ya kuma biya tara kamfanin zai biya taron ne bayan tarar kusan dala miliyan dubu ɗari da ya biya sabili da sayar da kayan aiki ga koriya ta arewa da kuma iran saɓanin takunkumin da amurka ta ƙaƙaba a nata ɓangaren kuma ma'aikatar cinikayya ta amurka za ta ɗage dokar da ta kafa shekaru bakwai da suka shige da ta haramtawa kamfanin zte sayan kayan aiki daga kamfanonin amurka kamfanin ƙasar china da yana dogara ga kayan da yake siya daga amurka ne wajen sarrafa kayayyakinsa kuma takunkumin da aka kafa farkon wannan watan yana barazana ga kusa da kamfanin baki ɗaya jiya juma'a da yamma shugaba donald trump ya caccaki 'yan majalisa na jam'iyyar democrat ya kuma sanar da yarjejeniyar a sakonsa na twitter watan jiya ma'aikatar cinikayya ta amurka ta ce kamfanin ya saba wa yarjejeniyar da aka cimma da shi akan kiyaye takunkumi To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe ana kan ƙida sakamakon kuri'ar raba gardama ta tarihi da aka kada kan batun zubar da ciki a ƙasar Ireland, inda sakamakon farko guda biyu suka yi nuni da cewa masu goyon bayan soke wannan doka suna samun nasara. Prime Minister Leo Varadkar ya shaida wa manema labarai yau a Dublin cewa sakamakon farkon alama ce ta neman sauyi cikin ruwan sanyi. Idan sakamakon zaben bai sauya ba, kuri'a raba gardaman za ta kasance wata nasara ga mata a ƙasar da ke fafutukan neman 'yancin zubar da ciki a ƙasar da galibi 'yan ɗarika katolika ne. Binciken da jaridun ƙasar da suka hada da Times suka gudanar ya nuna cewa kashi 68 cikin 100 na waɗanda suka kada kuri'a raba gardaman jiya sun goyi bayan soke dokar yayin da kashi 32 suka nuna kin amincewa wani binciken kuma da rte ta gudanar ya nuna kashi 69 cikin 100 sun goyi bayan soke dokar 31 kuma suka nuna rashin goyon baya labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla. To masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai Alfi don ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, ɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai an fi yaudarar matasa wajen sa su su aikata ayyukan asha. A saboda haka ne muka nemi ra'ayin matasa akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari shi ne ya samar mana waɗannan ra'ayi kamar haka. sunana muhammadu mai faskaren itace sharaɗa yawa ni a matsayina na mm, wanda yake lebura ne akan harkar rayuwa ta kuma muna tare da matasa gabaki ɗaya cikin wahala muke neman abinci kuma gwamnati ba ta duba wannan matsayi da muke ciki mu matasa shi sa dole a yi amfani da mu ta kowace hanya domin mu yanzu rayuwarmu ma ba ita muke tunani ba abinda za mu ci kawai muke yi tunani in haka ne me hanyar bi hanyar da za a bi shine a duba a duba a gani cewa abinda ya kamata a bamu masana'a da ilimi mai amfani wanda za mu amfani rayuwar mu shine hasken rayuwa wanda zai nuna mana inda za mu je mu san me rayuwarmu amma fi sabilillah muna cikin matsala ta karancin abinci da aikin yi na rayuwa kana magana da abdullahi sarauta mai harawa abin da muke so mu ƙara gaya gwamnati shawarwari ne da yawanci matasan mu rashin aikin yi da aikin da ba sa samun ayyuka wanda za su ci gaba da kansu sai harka ta daba sare-sare duk wannan kalubale ne daga mu kanmu matasa da ya kamata a ce mun fahimta mun gane to abin da ya kamata 'yan siyasar mu ya kamata a ce su kula da matasa ba sai lokacin da siyasa ta tashi za su ɗibi matasa ba su je suna sare-saren kansu yana da kyau matashi a saman mai abin yi matashi ya san darajar kansa matashi ya san cewar shi matashi ne maji gaba wanda ƙasa ma tana takama da wannan a taimaka wa matasa da jari wanda za su rika bunƙasa da kansu suna rike iyayensu ma suna taimaka musu ya kamata wannan gwamnati ta san cewar wannan kalubale ne a kanta 'yan siyasan musu gyara sunana dalhatu salihu ana kira na da yalo to dai abin da nake ba 'yan uwana matasa shawara ya kamata a dawo da rike dukkan 'yan siyasan nan dalilin abin da ya san da a darke su duk wani abubuwa da ake da tashin hankali in ga ana rigingimu ana wani waye abu ne ya zo da zai taba kujerar su ko kuma zai taba wani mutuncinsu shine lissafi to abin matasa ya kamata gaba ɗaya a watsar da su abubuwan da ake yi ko kamfet ko ma me za a yi na 'yan siyasa ba wanda za a ga ya ɗauko ɗansa ko wani makusancinsa ya taho da shi to wannan kalubalen akan me yake an gada mana talauci an gada mana jahilci a matsayinmu na 'yan najeriya bai kamata mu dinga shan wahalar da muke sha a yanzu ba sunana ahmad abubakar adam amma an kira na da shi gaskiya dai ana so a samu zaman lafiya a daina harkar daba to gwamnati za ta gyara saboda ita ce take ɗaukar 'yan daban a ji a harkar daba ba wai kowa ba kuma rashin aikin yi ne ma yake sa haka ba za a ba matasa aikin yi ba kaga matashi ba shi da aikin yi dole zai je wannan zai kira shi ya ce je ka saru wancan ko je kawai wancan abu kaza zan biya ka su je su ɗauki maka makamai a basu kayan shaye shaya su je su yi aikin su dawo kaga rashin aikin yi ne in yana da aikin yi ai ba za a ce zo ka je ka saru wancan a biya ka ba yana da aikin sa da zai rike kansa ya rike iyayensa sunana anas muhammad sisa to gaskiya a wannan halubale ne babba musamman ma gama dai gwamnati ya kamata ta zauna ta duba ta ga menene matsalar a duba a san cewar abubuwan nan duka dai saboda dai jama'a ake yi matakin dai da dai da dai za a bi ita kanta gwamnati iya da kyau a ta sa hankali a kan su yanzu da fulani da makiyaya abubuwan da duk yake dai damun su kowa dai in nemi dai aikin dai da dai zai yi da kansa i dogara dai da kansa gwamnati kuma ta dafa wa jama'a shine kawai shawara ta. suna na yazid da eh, sharaɗa to abin da zai tabbatar da zaman lafiya shine eh, da matasa a saman musu da aikin yi da kuma yadda za su zama suna dogaro da kansu da neman mu da saman musu wajen ilimi da saman musu wajen sana'a shine abin da nake ganin zai iya bada muhimmanci wajen ba da zaman lafiya ba tare da wani ya zo ya ja ka wajen shaye-shaye wajen aikata rashin gaskiya ba wannan shine shawarar da zan iya bayarwa sunana al'arfe ibrahim to gaskiya wannan ba wai abu ne mai sauki ba amma dai da fari dai gaskiya matasan ya kamata gwamnati ta tsaya ta duba ta yi duba ko in ce ta yi hange mai kyau a gare su akwai matasan da rashin aikin yi ne gaskiya makasudin abin da yake sawa suke tashin fitinu kala-kala ta kowane fanni da kowane ci. amma na tabbata an a ce wannan yana aiki to idan da ayyukan ma za ka ga babu ma lokacin da ma wani zai tsaya ma ta ga har zai tashi wata hayaniya ko fitina ko kuma rigima tsakaninsa da wani in ka lura yi rigimin da za ga tsakanin matasan ne da matasa gwamnati kawai sun zuba ido ne kawai suna kallo su kuma matasan fa su kuma matasa haƙuri ne ya kamata a yi bayan an yi hakuri a tsaya kuma a yi wa ubangiji addu'a dai sai kuma a zuba ido a ga game zai ko zai biyo baya Dr. Abdullahi to gaskiya tsakani da Allah ni abin da nake tunani abin da take jawo mana wannan rikice rikice da wannan boko haram ko faɗan daba baya wuce siyasa ya kamata 'yan siyasar mu da suke siyasa a Najeriya su ɗau abin su mai da shi ba addini ba ne abu ne da ake yin sa a duniya kai addinin ma da kake yin sa a duniya wata ran zaka bar shi ka koma lahira tunda a lahira babu addini to ya kamata a ce gaskiya a samar da kamar yadda suka ba da shara a samar da aikin yi shi zai kawo karshen wannan aika kuma 'yan siyasa su gane cewa siyasa fa ba addini dan na to yanzu daga kasuwa sai wani yake ce eh, na ga tarar da wani a mota yana zaki wai an ce wai siyasar banza sai ana ta faɗa da shi yanzu a nan wajejen sabon a indo ana faɗa da shi ya ce siyasa wani ya zagi siyasa to kaga shi ya ɗauke ta kamar addini wataƙila musulunci aka zaga ba zai yi wannan abu ya kamata a ce mutane malamai su fito su sharhi akan eh, gidan rediyoyi da suke sha 'yan siyasa si kowa ya shiga ya faɗi abin duk shi yake jawo wannan faɗan daban wannan ya shiga ya faɗi wannan wannan shiga ya faɗi wannan sunana bilal Abdullahi sharaɗa hmm. ni dai abin da zan bada shawara akan matasa shine su ringa danne zuciyarsu akan abin da ba nasu ba alama a cikin mutane ba in wannan ya wuce a rage shi ko kuma in wannan ya yi abu ko yaya ne a ɗora masa laifi don da zaran matashi ya fara shaye-shaye kani za ka yi koma wane ne ba zai dinga ganin girmansa ba yana ganin darajarsa ba zai iya zagin kowaye kuma zai iya dukan koma wane abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta duba ta sama wa matasa aikin yi duk da dai matasa a najeriya suna da yawa ba ma za su lissafu ba amma dai ta duba ta yi iya bakin kokarinta akan abin da za ta iya yi ni dai shine shawarar da zan iya bayarwa ya sunanka aminu suleiman yadda za a samu zaman lafiya a magance rashin aikin yi sunana abdulsalam ahmad muhammad a matsayina na matashi abin da zan iya cewa a bangaren matasa babban aikin yi babban abin da ya kamata a yi musu a saman musu da aikin yi matashi in ba shi da aikin yi to ba zaman lafiya matashi in dai gari ya waye aka ce akwai inda zai tafi to ya riga ya san yana da abin yi kenan matashi idan dai yana da aikin yi to ba zai zama yana biyewa 'yan siyasa da wasu mutane da za su tashi hankalin al'umma ba mutukar matashi za a ce ba shi da aikin yi to babu irin halin da ba zai iya shiga ba kamar shaye-shaye sace-sace faɗan daba komai ma zai iya yi saboda rayuwa ba ta yiwuwa ba aikin yi su yi matashi gaskiya ya kamata dole ne ko sana'a komai lalacewarta ya kamata ya samu wa kansu mafita kamar 'yar sana'a koya take in ya rike ta insha Allah ba zai ta gayyara ba abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jummai ali ke cewa a tunafa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. So Allah san bai gaza ba shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Masu azumi kuma da fatan an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya yi gugar zana ga Obasanjo da nuna ya barnatar da dala biliyan goma sha shida ga aikin lantarki kuma ba lantarkin. Take Obasanjo ce a shirye yake da bincike don Buhari ya jahilci lamarin. Tasiu ringin mai goyon bayan Buhari ne da ke zayyana Obasanjo da cewa. Babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya. Baya bukatar ganin duk wani mutum ko da sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu wasu nasarori ya zama kishiya a gare shi. Shugaba Buhari ya naɗa Musliu Smith a matsayin shugaban hukumar kula da 'yan sanda. Tijjani Tumsa na kwamitin raya Arewa maso gabas ya ce ana gab da mayar da duk 'yan gudun hijira gida. gwamnan borno ya ba da wannan watan kenan yana so ya ga cewa duk mutanen da suke sansanin gudun hijira za su koma gidajensu gwamnatin yobe ta kusan mamaye da kowa da kowa gida adiza ardido ta ce a ƙara dagewa a sama musu gurin da za su zauna yadda za su fara rayuwarsu yayin da nuhu gida doyin murabus daga mataimakin gwamnan bauchi gombe kuma yan apc ne suka sace sandar majalisar dokokin jihar ana cikin jiyayen rasuwar kwamishinan shari'a barista abdulhamid ibrahim dan malikin akko nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Voice of America. Haka dai, yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Ubala Nuhu daga Ekwa Bauchi da kuma Amira Rabu Sufyan Ahmad daga Kaduna, wadda za ta gabatar da kashi na biyu na jawabinta ga rabaran Ubali. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka mu ma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai ɗin tare da talakawa gaba ɗaya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza ba ka hura ba ka riƙe to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka riƙe ran da ya ƙwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira tamanin kayan matsarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kirana ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa Kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya yau kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa kanakan kasa adalci to muna roƙo abin ya kawo shugabancin kasan kalma kwara ɗaya ce tak shine a yi adalci to muna roƙo a yi adalci mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargadi wanda muka ji na gode ne ne raburan kubala nuhu ibrahim daga ekwa bauchi ita ma amira rabu atisfiyan ahmad ta ce a kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadana wata wanda allah tabaraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara wata ne na rahama watan ramadan tana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna ta kowa lafiya zuciya tana azumi zuciya tana yin azumi kuma dan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya sannan mu tsare harshen mu harshe yana azumi azumin harshe shine kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a zanta wannan magana akwai raƙai da atidu a tare da ita don haka yan uwa musulmi kar ka faɗi abin da zai azumin ka. Kunnan ɗan adam tana yin aski ma'ana ɗan adam yakan yi azumi da kunnensa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wata ya watan ramadana wata ne da ɗan adam zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa musulmi akwai bukatar yi amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wa ala wa sallam ku dubi abin da yake cewa idan watan ramadan ya zo in ka kwanta kana bacci yake baccin ku ibada yake idan kuka tashi kuna numfashi yake numfarfashin ku tasbihi ne yake goma na farko rahama goma na tsakiya gafara goma na ƙarshe ɗan tabawa daga shiga wuta zuwa gidan aljanna Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwar mu. To na muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. a gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Menene tasirin watan azumi akan matasa? Ni Isan Bala mai wake. Azumi yana da tasiri a rayuwata domin yana ƙarfafa min ibada. Ina samun sallolin lafulfuli, sauraron wa'azi, karatun Kur'ani da sauran ibadu. domin ina raba rayuwata kamar kaso uku kaso biyu ina miƙa ta ga ibada ne ina sada zumunta domin ina neman duk inda yan uwana musulmi suke in je in ziyarce su mu gaggaisa a wani lafiya wani zubin a sha ruwa a gurin kafin in dawo wajen sana'a ta ina rage farashin kayayyaki daidai da yadda musulmi mai azumi zai iya samu shi ma ya buɗe baki cikin nishaɗi bayan wannan ina ƙoƙarin kyautata wa iyayena fiye da yadda nake kyautata musu da domin darajar wannan azumi idan kai aikin ibada in za a baka da lada goma yanzu zai kai a baka lada ishirin komai ninka aiki da haka nake umarta yan uwana musulmi duk inda suke su dage wajen aikin ibada da zumunci zumunci da ƙarfafawa juna wajen bautar Allah da ƙarfafawa juna wajen kyautata jama'a da kyautata juna wajen ko da ba musulmi ba ne albarka wannan azumi ya kasance cewa kana kyautata ma domin duk abin da kai tsakaninka da Allah Allah zai baka ladan wannan abu shi ciyar da mumini Allah yana alfahari da shi kuma yana ba da wani sakamako na lada wanda yake ba kaɗan ba ne don haka a duk inda nake a rayuwata wannan azumin ina kasancewa cikin salatin annabi istingifari. tsarki hailala da shoran ayyuka na ibada da roƙon Allah ni'imomi da neman gafara da neman Allah ya buɗaɗa mana ya zaunar da ƙasar mu lafiya lau ya zaunar da mu lafiya lau ya ba mu abin da zamu ci ya albarkaci ƙasar mu da zaman lafiya ya taimaki shugabanninmu da mu talaka kanmu Allah ya sa mana danƙon zumunci a tsakaninmu ba mu rika samun ɓarakokin rigingimu da su ba dan haka wannan wata wata ne mai albarka mai albarka gare ni To Allah ya samu dace, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Yunkurin da Amurka ke yi na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka na fuskantar matsaloli da dama, musamman ta fuskar yadda ƙungiyoyin 'yan ta'addan ke sauya sheƙa kan ƙungiyoyin da suka yi mubaya'a da su da kuma sauya manufofinsu a cewar jami'an tsaron ƙasashen yammacin duniya da takwarorinsu na Afirka. Membobin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da aƙidojinsu, lamarin da ke ci gaba da dishe layukan da ke sa a bambanta ƙungiyoyin da inda suka sa gaba. Koriya ta kudu ta bayyana a yau Asabar cewa tana matuƙar sa ido a kan kai komo da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa bayan sa'o'i 24 da shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga nan ya kuma sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa ta tarihi wadda ake kyautata zaton yi ranar 12 ga watan Yuni a Singapore da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ranar Alhamis shugaba Trump ya soke tattaunawa da ake shirin gudanarwa da Kim sabili da barazanar tangen ta yi na janyewa daga tattaunawar biyo bayan lafazin waɗansu jami'an Amurka. jami'in jakadancin koriya ta arewa kim kyong-gon ya ce suka da koriya ta arewa ta yi kwanan nan martani ne kan lafazin amurka ya kuma ce cece kucin da ake yi yanzu manuniya ce akan cewa akwai bukatar gaggawa ta wannan tattaunawa ana kan kida sakamakon kuri'ar da bagardama ta tarihi da aka kada akan batun zubar da ciki a ƙasa ireland inda sakamakon farko guda biyu suka nuni da cewa masu goyon bayan soke dokar suna samun nasara. Idan sakamakon zaben bai sauya ba, kuri'ar raba gardaman za ta kasance wata nasara ga mata a ƙasa Ireland da ke fafatukar neman 'yancin zubar da ciki a ƙasar da galibi 'yan ɗarika katolika ne. Masu raro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu amadadin alheri grace abdu da ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin guman nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum